sadarwa ce ko ta'addanci da sunan faɗin albarkacin baki taɓarɓarewar yanayin tsaro da yankin sahel ke fuskanta ya ƙarfafa samuwar tarin wani nau'in ƙungiyoyin farar kula da wasu kalar 'yan siyasa da kuma wasu da ke rajin cewa su masu aikin sadarwa ne nan da can a cikin ƙasashen yankin wannan ta da jiyoyin wuya da wasu ke yi a cikin batun da ya shafi makomar ƙasa da nufin magance matsalolin tsaro abu ne da ya kamata cewa kowa da kowa ya dubi alƙibla guda ɗaya wato ita ce samar da maslahar da ta shafi kawar da ta'addancin sai dai a fili take bayyana cewa neman ta da zaune tsaye da zagon ƙasa ya fito fili saboda wani bangare na kungiyoyin hararen kula a kasar mu na yunkurin wuce makaɗi da rawa domin abin nasu ba rawa ba tumami saboda abin ya wuce maganar 'yancin faɗan albarkacin baki har ta kai su ga ƙalubalantar gwamnati wajen gudanar da ayyukanta na kare martabar ƙasa da tabbatar da 'yancinta in ba haka ba ta yaya za mu gane cewa yin aiki a matsayin hanyar watsa farfagandar ta'addanci da wasu 'yan ƙasa masu fafutuka ke yi a saman shafukan sada zumunta ko kuma da sunan ƙungiyoyi irin nasu inda har sun kai ga ƙalubalantar sanarwar da hukumomin tsaro suka fitar ire-iren waɗannan ƙungiyoyin da wasu ɗaiɗaikun mutane da ke cikin tsarin ta da zaune tsaye ta hanyar nuna tawaye har ta kai su ga ƙalubalantar gwamnati da wasu cibiyoyinta ta hanyar fitar da irin tasu sanarwar manema labarai ɗauke da sakamako mai ratsa zuciya haɗe da munanan hotunan abubuwan da suka faru a cikin wasu ƙasashe na daban. Waɗannan halaye garwaye da miyagun ɗabi'u ba za su samu gindin zama ba ko alama musamman a cikin ƙasar da ke biyar tafarkin doka da oda kasancewar an bayyana hurumi da matsayin kowane ɗan ƙasa a gaban doka. Ba za mu yarda ba har abadan abada a yi kwabai da sunan haɗin albarkacin baki da wasu ke yi ko kuma da sunan ƙungiyoyi su yi mursisi da ƙememe ko kuma neman yin gogayya da gwamnati wacce ita kaɗai ce ke da hakkin tsayar da doka da oda a ƙarƙashin dokokin mulkin ƙasa musamman a kan lamarin da ya shafi tsaro hatta a cikin ƙasashen da suka kasance a cikin daɗaɗɗiyar demokaraɗiyya irin waɗannan batutuwa na sirri ne duba da irin muhimmancinsu domin magance duk wasu abubuwa da ka iya zama tarnaki ga tafiyar da mulki irin na siyasa an tanadi ƙalubalantar duk wani batun da ba a aminta da shi ba a gaban majalisar dokokin ƙasa saɓanin irin wasu halaye da ɗabi'u na neman ta da zaune tsaye ko kuma neman yin zagon ƙasa da shi farkin demokuraɗiyyar da wasu kenan suna nunawa da sunan faɗan albarkacin baki ko kuma ƙungiyanci da ke ɗauke da manufa irin ta neman rugujewar zaman lafiya ta yadda jama'armu da sojojinmu a ƙarƙashin jagorancin magabatanmu masu hangen nesa ta hanyar nemar mu kasance cikin natsuwa da ci gaba da tabbatar da tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban zamantakewa wanda da irin wannan ne za mu iya yin nasara a cikin haɗika tashin da muke na neman murƙushe ta'addancin wane mutum a wasu ƙasashe mutum ya yi ɗan guntu misali a kasashen togo da jamhuriyar benin tun daga kai hare-haren ta'addanci na farko gwamnatocin waɗannan kasashe sun kaddamar da ƙudurorin doka waɗanda aka amince da su a majalisar dokokin kasashen da suka haramta duk wani wallafe-wallafe ko tura turan kotuna da ya shafi kai hari ko nuna kotunan jami'an da suka faɗi a filin daga waɗanda suka karya waɗannan dokokin za su fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru da dama a gidan maza da kuma tarar miliyoyin kuɗi tun daga wannan lokacin aka yi shiru tsit kake shi babu mai yin ɗumi ko a cikin hadodi da kuma shafukan sada zumunta game da har-haren a cikin waɗannan ƙasashen gwamnati ita kawai ce ke da hurumi wacce aikin ta na jamhuriya ke tabbatar mata da 'yancin gudanar da sadarwa kan batun da ya shafi tsaro da kariyar ƙasa da al'ummarta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok ina muku fata alkhairi da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Kamar ko da wani lokaci dai yau mardi ce shidda ga wata na takwas Otu miladiya Demil Ventikat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka ga alkawarin da na yi muku nan na maras dalili. Wannan bidiyo ya gabatar da shi ne wato sha ɗaya ga wata na biyar na bara miladiya demil ventura lokacin da an kai wani kashe-kashe a cikin nijar bazum mohamed shugaban 'yan ta'adda shine a jagoran nijar a wannan lokaci 'yan farar fulla sun hito su yi magunguna a yaɗa cikin social media Da <laughs> shi na kuka ji karen farautar bazum ya hito ya yi magana cewa yaushe na wai kun dai ji wanda ya ce yaushe na wai wanda a jami'i shi zai ba da fitar da sanarwa ga abin da aka yi ga abin da aka kashe ga abin da sai a fitar da wata takarda to yanzu saboda girma Allah shi marasa dalili yanzu duk ga gaba ɗabi'o'i ne na ba za a zakkuwa ba a huce a kashe mutum biyar ba ko mutum hudu hukuma ta Nijar ta ce adadin kaza an ka kashe amma su ko su zaka su hidda ta su takarda ta ƙarya ta ɗauka hankalin al'umman musulmi ta ɗauka hankalin talakawan Nijar su sa ma talakawan Nijar baƙin ciki a cikin zuciyoyinsu kamar da yadda kuka shi shina bayani yau ga shi aikin da duk za ka yi in ba dan Allah za ka yin shi ba da wata manuhana to sai Allah maɗaukakin sarki ya tona maka asiri duniya ta fahimci cewa lalle kai tsinanne ne la'antacce na nisantacce na daga rahama Allah ba da Allah kake yi ba to kaga lokacin da suka mulki kenan yan horar hula sun ɗauki hankalinsu yan social media dole sai an taka musu burki sai an yi kaza sai an yi kaza kun dai jiya dai yanzu shi na ko <laughs> Allah mai iko yanzu shi na sa kun kaji shi ko ya koma banci ya ce ga abubuwa duk da aka yi ba daidai na ba a wancan lokaci da suke suna ga mulki ana bashi marshe eh sa'an na ayi mai konsaye ana ɗauka jika ɗari bakwai da ashirin da wani abu ana bashi <laughs> ana cin ganiman Nijar tare da shi to a wannan lokaci ba daidai na ba amma a yanzu daidai na har da shi shi hito shi <laughs> ya Allah mun gode maka saboda haka shi tarihi maimaita kan shi yake yi wa atba'ana fi hadhihi dunya hasana mun biye musu da kyaukyawar yabo a duniya wa atba'ana fi hadhihi dunya la'ana akwai wanda ake biye musu da tsinuwa a cikin duniya abin nan da kai na tsinuwa sai a komo ana ɗoko shi ana sayyawa al'umma suna ji sai su tsine maka albarka su da kansu gashi ka kankanci aiki waɗanda suka wannan abu ka ce ba 'yan kishin ƙasa na ba 'yan tada hankalin ƙasa na hukuma za ta ɗaukan mataki a kansu yanzu irin aikin nan na ka koma can ƙasar Abijan saboda rashin mazantaka ai in namiji kake ka komo cikin Nijar ka zamna Ɗan Nijar mai kishin ƙasar Nijar ko ya yi laihi aka ce yayi laihi yazo ƙasar su ya zamna mana da haka da kai da su Hasumi da tsohon firaministan Uhumudu da sarwan ministrori da duk suka tsere suka bar ƙasar Nijar duk da ta fahimci cewa ba masu kishin ƙasar Nijar kuke ba kuma wallahi tarihi shina na an rubuta shi a aji ko ba daɗe na Da in kishi kuka kuto ku zauna cikin Nijar da kai da su uwayen gidan nan naka da waje mun kalubalance su in dai yan Nijar na masu kishin Nijar wayanda kishin Nijar yake gudu a cikin jinin jikinku to an kalubalance ku kuto ku zauna cikin Nijar duk abin da aka yi da ni ayi da ni Nijar ƙasan mu ce duk hukuncin da za a ɗauka a kai na a ɗauka matsayi na ɗan Nijar na reda to wannan shine an mazantaka amma kun rasa mazantaka ku wallahi wallahi kun rasa mazantaka ku kuma babu abin da za ku zakuwa ku ce ma 'yan Nijar wata rana kuma babu radda za ku taɓa ce ma 'yan Nijar ku masu kishin Nijar kuke babu radda za ku taɓa ce ma 'yan Nijar sun kisa daukar da rayuwarsu don ceton ƙasar Nijar domin ku tserewa kun kai in su suna nan ma cikin Nijar ɗin ku tserewa kun kai saboda kun rasa mazantaka ku tserewa kun kai <laughs> to Allah mun gode maka Allah ka ɗaga darajar mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya Allah ka san da yana da makiya gaba da baya turawan mulkin mallaka da yahudawa da babbaƙun yahudawa da munafukan 'yan siyasa na cikin gida da na waje Allah mun gama kar su Allah ka yi mishi maganinsu Allah ka yi mishi maganinsu Allah ka yi mishi maganinsu Allah ka ƙara ɗaga darajar martaba ƙasar Nijar, Allah ka ƙara ɗaga tuta ƙasar Nijar, Allah ka ƙara ɗaukaka ƙasar Nijar, Allah ka kiyaye ƙasar Nijar daga makircin makirrai turawan mulkin mallaka da munafukan 'yan siyasa da karnan farauta su irin su marasa dalili da suke haushi a cikin yanar gizo na TikTok. Bi rahmatika ya arhamur rahimin ya hayya qayyim ya zul jalali wal ikram. Assalamu alaikum.